لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاب الله تعالى بقدر كما أسمي وأنا مولي البركة أنا مكرنة النجم في البيت dan gabatar da lakta da suke da alaka da wata wasiya guda goma da wata baiwar allah mai kuɗi za ta yi ta aure sai take mata wasiya da wannan wasiyoyi guda goma yau ina yi mada hudu haka ne ko ga watan rabiul awwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da da arba'in da daidai da biyar ga watan sha daya shekara ta dubu da sha tara da a gaskiya wato wannan magana ta za ta tattaro akan abubuwa guda shida abu na farko muna da abin da muka kira al-muqaddima wato introduction sannan akwai matashiya ta biyu hadithul insan ila zawaj bukatuwar ɗan adam zuwa ga aure abu na uku fada'il zawaj sannan abu na hudu wasayil ummi libnatiha yawmal hifaz wasiyar da wata uwa mai nagarta cewa ɗanta lokacin da za ta kai ɗakin miji abu na biyar shi ne al-isti'ana neman taimako da wasu abubuwa sannan abu na biyar shi na shida shi ne al-khidma fara da mukaddima dan adam da kake ganin dan adam asalin dan adam Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa ya fara halittar dan adam daga yunku wannan ya sa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi adam shaytan ne wa annabi adam sujuda sai ce shi bari ba a bawa takbara wa kana min al-kafirin da shaytan ne wannan sujuda Allah ya tambaye shi me yasa ba ka yi juda ga abin da na halitta da hannuna ba sai ce alkhairun min abin da ya saba masa ba Allah na fi shi alkhairi ne hujjarsa ta cewa na fi shi alkhairi shine ne min narin wa khalaqtahu min tin saboda ka halitte ni daga wuta shi kuma ka halitte shi daga yanku da za ka dole ya karanta tafsirin muhammadu al Shinkiti wato littafin Adwa'u bayani fi izafin al-Qur'an bil-Qur'an ya yi wata magana ya ce duk wanda ga yana da girman kai yana da ji da kai to kalle shi ya mallaki waɗansu abubuwa da ya rasa wasu abubuwa la'alla kuɗi da shi amma bai haddasa ƙur'ani ba bai iya larabci ba ba kyakkyawa ne shi ba kaza ba ne ba kaza ba ne duk ba ba ba ta tabbata a gare shi la'alla ko mulki gare shi la'alla in mai kyau gare ka la'alla kaza sai muhammadu aminu fi yake cewa wannan abin shi ne ya sa shaidan ya yi girman kai saboda an zalice shi da wuta ko ba nan bane abin da zai sa kai girman kan ya dauka ya zama shi ne ya fi abubuwan da mutane suke da shi saboda muhammadu aminu shinkirti ya tabbatar da wannan sai yace ya kamata mu gane tsakanin wuta da ƙasa wanne ya fi wani shi shaidan ya ce wuta ta ko ba haka ba muhammadu aminu shinkirti yake makalli ɗabi'ar wuta wuta in shiga gida za ta kone gidan ta rubuta shi za ta kone mutanen gidan in ta shiga gona za ta kone kayan gona duk abin da wato wuta ta taba suna destroying shi yake amma kasa saboda karancinta lokacin da za ka mutu kowa yana gudun ka sai ta karbe ka ta adana yake kasa ita ce za ka ba ta kwaya goma sai ta ba kwaya ɗari ya ce ƙasa ita ce za ka gina ka shiga cikin gidanka kai sirrin da duk duniya ba wanda ya san kayi shi sai dai hasashe ya ce kaga idan mun duba a shi ƙasa ta kuta amma girman kai ya sa muhammadu al'ami a ya sa shaitan ya ɗauka cewa wuta ta fi ƙasa almuhim da za mu ɗauka a nan shi ne asalin ɗan adam daga ƙasa ne daga bayan allah ya canja bayan allah ya halitta annabi adam يا جماعة أفكر سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله يعلم سوى يا الفارح يا فارح للتن بل أدم ذلك أتى شيء أدب آدم أما malaman tarihi suna cewa ana gama halittar annabi adam to kuma sai allah ya yi ya san cewa bayan da daya annabi adam ya rayu ba babu mataimaki shi sa malamai suka ce abin da ya sa aka fara halittar annabi adam saboda shi namiji ne namiji jarumi ne gwarzo ne zai iya rayuwa shi kadai nabi zai iya rayuwa shi kadai ya nemo kansa ci da sha da tsira da komai namiji ne yi kansa ba a cikin halittun da Allah zai yi akwai mace amma in aka fara halittar mace kafin halittun namiji za su sha wahala kafin ta miki sai Allah ya fara halittar namiji dan idan ya halittu macen nan kar ta sha wahala wannan namijin ya dauki nauyin ta dauki responsibility nata wannan ya aka fara halittar annabi Adam sannan daga baya kuma aka halitta mata hawa malamai ke cewa shi kuma namiji duk sa duk ƙarfin zuciyarsa duk ji da kan shi to baya zama mai tsoki sai ka samu wata baiwar Allah ka haɗa shi tare da bayan zama mai tsoki ba shi ka za a idan yaro ya a dole ɗaya ɗaya irin kafin ya kai wajen shekara irin sha takwas to ta za ka same shi kawai za ka same shi arrogant ya rinke shi ne shi sa iyayenmu a da in sai yaro ya fara kaucewa ko ya fara shaye-shaye ko ya fara abubuwa da ba daidai ba sai ya ce a hada shi da wata ana hada shi ga yaro ya zama cikakken dan adam muna gane yawon shi sa lokacin da nake makaranta a allo shi kamar da yake a makaranta allo shi ne in mutum yana tilawa yana neman tilawa ba a masa aure saboda mun kina suna kiran mata da kura mai yi tilawa garbi muna gane Allah ta'ala ya ta ce, to Allah ya halitta annabi Adam da Hawwa dan Allah ma cewa kowanne yana da bukatuwa zuwa ga wani kowanne yana da bukatuwa zuwa ga wani annabi Adam yana da bukatuwa zuwa ga Hawwa sannan Hawwa tana da bukatuwa zuwa ga wani annabi adam shi sa za ga jihar da yawa cikin annabawa suna da matan aure Allah ya kai ta faɗa ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko annabawa da yawa kafin kai ya ma'aikin Allah sannan mun sanya musu matan aure sannan mun sanya musu zurriya to da kada da kake ganin shi shi sa za mu ga a komai in ka kalla da Allah yana halittar mace ne da namiji dan ka tabbatar ma da cewa mace tana bukatuwa zuwa ga namiji namiji na bukatuwa zuwa ga mace shi sa Allah ke yi kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai da ka sani mace da namiji misali yanzu idan ka ce hula sai ka ce me takalmi namiji ne hula mace aure ne in ka ce rigara za ka ce zani ko ka ce rigara za ka ce doka ga aure ne sama da ƙasa aure ne hatta iska akwai aure ne komai da kai akwai auren idan ana so an nuna cewa kai ba za ka iya rayuwa kai kaɗai ba sai da fatina naka shi za a ga idan mutum bai da tarbiyya in bai da tarbiyya to za a ga ko bai aure ba sai ya nemo wata mace ta wani gefen ita ma macen in ba ta da tarbiyya ko ba ta aure ba sai ta nemo wani na wani gefen to wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa shine idan ya haramta ma abu sai ya baka na halali شتاء التي وأحل الله البيع وحرم الربا ألا يا هل التساب كل تحي الربا أما يا هل التساب كل تحي لي كاسوي إن كتابوا تحي الربا كاسا محرم إن كتابوا تحي كاسوي كاسا محلال إن كان معاملة ما تقول كي معاملة لم يتحي أو لا ذا ذا أبا شتاء الذي في وضع أهدكم صدقة كما يجب أن تكون كلمات حرام زي ذا أباكم to wannan yana zama bukatuwar wani kadan zuwa ga wani amma yanzu mun zo wani zamani kullum na ga abin da suke tunanin su nuna mata ba kuma gani kuma ƙarya ne a baki ne haka masu kullum abin da suke nuna shi ne ita maza ba ta gabanta kuma ƙarya ne tana faɗan wannan in ta ba taɓa ƙarya ba ka ce mata kaza ba ta yi ƙarya a wannan ba da tunanin da yi tunanin da ya tunanin da yi tunanin da ya tunanin wannan shi ne abin da yake faruwa wannan ya kai zuwa da cewa a shi ɗan adam yana da buƙatuwa zuwa ga aure domin mu musulmi ne a matsayin mu na musulmi muna bin dokoki ne na Allah duk abin da Allah yake mu yi to yin sa akwai lada akwai alkhairi shi da ga ɗan adam zai wa kansa nasiha in ka daure ka bi Allah to kana samun alkhairi guda biyu alkhairi a duniya da alkhairi a lahira shi Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aiki na gari yana mumi mace ne ko namiji Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwar jin daɗi malaman tafsiri na daga cikin su Muhammadu Aliyu Shinkiti suka ce wannan a gidan duniya kenan shi don Allah yana sa ka ji daɗi a gidan duniya sannan ka je yana kuma za a saka ma da mafi ladan abin da ka aikata ka ɗauki aure in kai aure za ka ji daɗi a gidan duniya one sannan in ka je lafiya kuma Allah zai baka lada haka zunubi in ka damu da zunubi shine za ka sha wahalarsa a duniya sannan za ka je lafiya kuma ka shiga wutar jahannama ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ke duk wanda ya kauce kai daga hanyar ya rayuwar da ya ga dama to rayuwar za ta tabbata a gare shi dole ne zai yi rayuwar kunci sannan abu da ya same shi zamu mu shi a ranar alkiyama makaho ko makaho ne a duniya ta ga ranar alkiyama ka tashi makaho to ka san makomarka dan makaho a lahira zai koma normal da idon shi cif cif Maka zai zama zai zama maka zai zama mai gani ba makahu ba dan kadan zai tambayi Allah ya ubangiji ya kata shi da makahu bayan a duniya ina gani yace aka marka ayoyin da suka zo ba ka watsar da su dan haka kai ma yau za mu yi da kai a wutar jahannama Allah ya kare shi sa ga mutum bai damu da addini shi bai na musulmi bai damu da addini ba ka ya masa ka ya masa shi sana da hanyar yi tunaninmu da yau ne yadda ne karatun boko mu ilimin boko mu iya turanci amma da yau mu damu cewa dole sai mun koyi addini ba bayan koyon addini shi ne farko kafin karatun boko kullum na ta faɗa ba za ka je lagira a ce yi law a ce kai lauya ne ka iya musu ka iya rigima zo yi musu da mala'ika ga tafi aljanna ka isa ba duwani wani technicalities ko technicalities duk wani abu da ka sani wannan a duniya can ba wani penal code criminal code babu ba constitution ba kaza lo kaza lo kaza babu ko ka karanta economics a ta zo da yi economics ka shiga aljanna the higher the price the lower the quantity consumer demanding za ka yi bayanin consumer demanding ba ka yi karanta geography a ce wannan tsarin ake ce mai komai ne ka zo kai bayani ka shiga aljanna Ba da za a ka karanta sciences ka zo ka bayanin chemistry biology chemistry whatever chemistry ka karanta ka zo ka shiga aljanna no abinda za a tambaye shi shine addini da karatun boko na biyu ne ba shi ne na ɗaya ba karatun addini shi ne na ɗaya amma saboda karatun boko ana zuwa a aiki da yau mun daji shi mun yi karatun boko ba na ce ba ne ba karatun boko a ne kyau a zamanin nan ma bai kamata a ce ko ka karanta addini ba karanta boko ba saboda kafin ɗan boko suna da wani hali irin halin gargawa ka san mu muna makaranta allo in malami ya bayani ya bayani amma sai muka ji ya ja aya ba daidai ba sai muke la wannan ba malami ba ha garbi yake shi duk abin da ya in dai baka ja qur'ani daidai ba kai ba malami ba wanda kuma wannan ba gaskiya bane za ka ɗan boko yake duk abin da za ka yi in dai kana turanci kana a ce ma irin ka karanta kaza ta karanta kaza ka karanta idan yake ba kai kore ba Allah ala ya samu dace aure yana da fadala na kan zo da bai da aure ka tausaya mai masu ko namiji hadisin ana tsammani hadisin ana tsammani malik Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sahabbai suka je gidan annabi sallama suka suka suka tambaye da yake ibada sai aka ba su labari sai suka ce wannan ma'aikin Allah ke na dan lafin Allah so ku ne dai sai ce ba zai ƙara yin bacci da daddare ba kullum sallah zai ringa yi ɗaya da shi ko ba zai yi aure ba saboda mata suna sa kan adam ya shagala ɗaya kuma ce shi kullum azumi zai ringa yi manzala sallama yana dawo aka ba su labari sai ku ta su yace antumul ladina qultum kada wa kada ko ne da idan kuka ce kaza kuka ce kaza suka ce mu ne ya ma'aikin Allah ta salama sai yace ana akhshahum lillahi wa aqaqu yace ni ya ji ku gani girman Allah kuma na fi ku jin tsoron Allah lakin lakinni asumu wa afiru sai dai ina yin azumi wata rana wata rana ina cin abinci shine sunna ba kanin da kullum ba wa usalli wa anam yake sannan wata rana ina sallar dare wata kuma da kamar kina sannan yake wa atazawwajun nisa sannan suna auren mata faman rajiba an sunnati falaita minni duk wanda ya kyamu sunnata to wannan baya tare da ni aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon sallallahu alaihi tabbatar hadisi yana ce littafin ibn al-qayyim na zad ma'an cewa alaihi sallama yace idan mutum yayi aure Allah ya ba shi rabin addini yanzu Allah idan ka zo za ka yi jaraba a Northwest University kowane kwas aka ce kana da 50 mark kafin ma ka gaje biyu kafin ma ka rubuta exam kaga 50 na jin ne na jin 50 ne da za ka rubuta exam ka samu 20 ka samu ne a da su kun yi karatu postgraduate idan ka haura 70 kuma ana sama a plus a mana ana sa a plus shi ma matsayinsa daban to da haka abin da nake so mu gane in kai aure an baka wannan shi sa Allah ya tabbatar wa da duk wanda ya aure abubuwa guda uku wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني إن آية تكلمون كأي شكر الله shine da halitta muku matayenku daga gare ku Allah ya halitta su ne don mai litan ku zo ilaiha don ku samu nutsuwa ko a makaranta da wanda yake aure da aure da wanda bai da aure ne su ba irin jebin mai aure za ka gaishe na da tsuwa ya same shi calm za ka same shi distant and calm haka za ka sami mai aure saboda ne Allah ya mai baiwa sannan wa ja'ala bainakum mawadda sannan Allah ya sanya soyayya tsakanin kai da wannan matar taka ba za a gane tsantsar soyayya ba sai in kana da aure kuma ka aure ta ce sanka kai ma kana santa a nan za a ga almawarzatu sadiqa sannan Allah ya sanya tausayawa tsakanin tausayawa ta sosai ta gaske za ka iya sacrifice komai saboda kai za ka iya lanyar komai saboda ita muna ganewa sabon da Allah aure yana da kimar daraja hanya ce ta annabawa kai saboda kimar darajar aure manzala ta kalma ke cewa hatta abincin da matar ka za ta ci lada Allah zai baka wasu malamai suka fassara hadisin shine ka ɗauko ma abincin bayan ka kawo mata lada ne ka ɗauko abincin ka fidinta da shi shi ma lada ne lada ne muna ganewa shi ta idan ka ga irin wacce ba taba aure ba tana tsoyi zafin kai akan maza ba su isa ba su kaza ba ko namijin da bai aure ba yana ba su isa ba su isa ba ai dama insanu al'umma zai ba dan kada dai yin abin da bai sani ba dole ta ce wannan zafin ka amma wanda yake da aure ko yake da aure ta san waye namiji namiji ya san wace da suna ganin mutuncin juna aure yana da kima yana daraja shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-sadd wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija yace ya ku taron samari wanda ya samu alba'a shine ci da sha da sira da gurin da matar da zauna da duk wani da abu da aure yake bukata dole sai da shi to ya aure shi ne ya sa kanin da idan ka baka kallon mata shi ne zai kusa ka kiyaye al'aurar ko kiyaye al'aurar ki ba tare da kayi jina ba duk wanda ba zai iya ba sai da azumi sai ya mai garkuwa ko muna yaudarar kanmu magana ta gaskiya ya da ɗaya shekara sha takwas ya isa aure ya isa sha takwas ishirin karfe da ka wuce shekara ishirin da biyar ba kai aure ba za ka yi latti idan ya isa idan yanzu ka aure kana da shekara 25 lokacin da ɗansa zai kai shekara 25 ka kai shekara nawa hamsin ha fara tsufa yi mace tana shekara 20 ke aure lokacin da ɗansa yadda za ta kai shekara 20 ita ma a mata aure ka ta kai shekara nawa 40 to amma yanzu ya ga mutum ya kai 35 sauti sannan zai aure ka yi aure sauti kayan na lokacin da zai kai senti ka kai 60 dama da yau tura a wata ma'una zai ya deadline ne na tafiyar kalagara duk wanda ya samu dama amma ku gane fa aure sai da dama in ba ka da dama kar Allah ta yi wanda zai da iko ya haƙura kai yi wani yadda a cikin da zai da layin juna ne karani hatta yi duniya kuma Allah min fabbe wanda ba shi da ikon da zai aure ya yi da akwai malamai da dama irin su imamu nawawi irin su imamu bukhari irin shaykhul islam ibn taymiya duk sun mutu bisi aure ba kai ma sai ko da ka ta da za ka mutu baka aure ba da su annabi sallama ya ce yi aure sai da abubakar yake ku yi aure Allah zai cika muku alƙawarin sa ma'ana ku yi aure sai Allah ya wadata ku lokacin da za ka yi aure ko ɗan lifan ɗin nan da ake yawo da shi akan titi zai da shi amma ya auren sa wata sai gashi da nisan tsoho wata sai ya samu damar sabu wata sai ya sai mota joka wata da haka da haka da haka haka ganshi wata rana kila da motar miliyan goma ashirin har zuwa sama domin arziki yana wajen Allah Allah ne yake azuka kai zai zama kana da hanyar da zaka nemi ci da sha da tsira kafin ka je kai aure ba ka je ka ɗauko yarinyar mutane ba saboda su mata ƴan kwalita ne haka Allah ya faɗa Allah ya ce su mata gaba ɗaya ƴan ado ne ƴan kwalliya ne aw man yunasha'u fil hilyati wa fil hisabi ghayr mubin eh juma ne mata ba ciya ba abinda mata kawai iya shine zagi ko ba ne ba amma kulliya da gwalangwaso da iya yi sun iya to ba yadda za yi tana jin yunwa ta iya gwalangwaso eh mana ba yadda za a yi ga a tamfar da ake yayi ba ka iya siya mata kuma za ta kwalliya to gaskiya sai ka samu waje haka sai ka je kai aure amma in dai kai aure kuma ka dace za a gane mata suna da kirki shi ne gaskiyar magana Allah ta'ala ya samu dace malamai daga cikin sahabbai sun faɗi falalar da aure yake da shi na daga cikin sa'i ibn jubair kamar yadda a cikin bukhari wata ɗan sa'i ibn jubair sun gani da abdullahi dan abbas sai da abdullahi dan Abba sai sai tambaye shi abdullahi dan abbas ya tambaye jubair ibn sa'id ibn jubair cewa kayi aure ne sai ce bai yi aure ba yace kayi aure li'anna khayra hadhihi al-umma afsaluha lisa'a kai aure da mafi alkhairin wannan al'umma shine wanda yafi wannan al'umma yawan matan aure sai malamai suka fassara shi gida biyu wasu suka ce <coughs> abinda ake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kowa a sai a cikin wannan al'ummar shi ne fi siyon matan aure wasu mata ce a'a zai iya daukan cewa mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya mai mata uku ya fi mai mata biyu ya fi mai mata uku ya fi mai mata uku muna gane a abdullahi dan masud wata rana yana tare da da ta yi cewa da Allah zai bani labarin sauran kwana goma na mutu kuma ya zama ina da damar da zan yi aure yake to da sai na yi aure domin ina jin kunyar in je in game da Allah ina gaurin haka Abdullahi dan masu ya fada yana jin kunyar da je game da Allah yana gaurin da a ce yana kwana goma zai mutu yace wallahi in ya samu ta aure sai ya aure ta gwanda zai je wurin Allah yana matsayin mai aure da ya je wurin Allah yana matsayin mara mai mara aure Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa da yake yin tafsirin ayat da ta cewa rabbana atina fid dunya hasana sai ce hasana ana shine al-mar'atu salihah wai duk da kai addu'a kace Allah ba ni mai kyau a duniya ba kana nufin Allah ba ni mai kwarai ka wanda bai aure ba an ya ce wannan ayar ko ya addu'a ce dan ba a karɓa ba in dai za mu tafsir Muhammad ibn Ka'ab al-Qurayshi ko haka ba amma in za ka aure larabawa waɗansu da cikin larabawa suna ta karka je ka aure mace iri shida wai wai ka aure mace iri shida suke cewa la tunkihu min al-nisa'i sittatan sittatan kada ka auri guda shida daga cikin mata na farko al'anana al'anana mai yawan complain ita kullum a complain da ta ta kuɗi su ko gefen juna suke kafin aure za ka complain ba ka kira na ba ka kalla daga ta ga wata wata sister ka a waya ka ta fara complain ni ban yadda ba ni ka a'a kina waje ba a ba su tikiti ma kina neman su sa doka akwai dangana to kar ka aure alana sannan suka ce kada ka auri mannana mannana ita ce mai gori ka je gidan zance ta kawo ma ruwa ko lemu ko ɗan ta ɗan dafa ma ni delicious abin nan <laughs> ka amfana ko ba haka ba ran da ka ɗan ɓata ta fara complain ni fa nake taya mata indomi da kwai inda wani da kwamfa da ta a bakin titi ba dubu naira ɗari da hamsin ba za ka samu amma ta fara gori abin ɗari da hamsin amma kai da kai ka taso daga gidanku ka zo gidansu man da kashi kashe an ba ka da mota ko babur a je da ta sauran ka jira ba duka yi bane idan ka karfafar alaƙar ku ma'ana kakka auri mai gori muna dada sannan suka ce kada ka auri alhanana sai ya ce halala shi ne wata ta aure ka kawai ta mai da kai na sistemi evil mana a lokacin dole ta aure ka amma ba kai ne ta ba tana da wani wanda suke so ko kuma a ta taɓa yin aure tana da wasu ƴaƴa a wani gidan tana bala'in son ƴaƴan nan sama da kai to ba za ku taɓa jin daɗin aure ba kar ka aure irin wannan sai ka ce kada ka aure haddaka mace mai yawan kalle-kalle ta kalli wannan wani ta kalli wannan ta kalli wannan ta kalli wannan ma'ana irin mai zaran nan ta kai a cikin mata akwai wace tana jirgin wannan ta nuna mai duk duniya ba kamar shi ta ko tana tare da wannan tana tare da wannan tana ba ku lokaci daban-daban kai wasu matan saboda wayo layuka guda uku ke yi layi uku da haka idan ka kira ta da sauka ba kar ka ɗauka wani ka gani ba ta gani suna kan wani layin da wani ka ga ba kira ta ka ji jiji ba wanda kai complain sannan ta ke kada ka auri mutum da ta zama barraka watan ka aure ita kullum yawan aiki gare ta kullum ta yi nan ta yi nan ta yi nan a ah, ɗauki aiki ƙwaya ɗaya mana ta fi zuwa a jihar zuwa karfe hudu ta dawo ta ci gaba da kula da kai amma wata tana ce tana harkar ngo sannan tana ce a tankofi akwai tana raba makarantu ta wani bawan Allah ha ko ina da nama da take ita Allah ke biya mata sai ke karki bi sai ke ta ta nuna a sauya ce su ba matsala ran da ta hau jirgi ta tafi saudiya ranar an ya kallo ta zo amarya sannan ta shida kada ka wani shaggaka mai yawan magana mai yawan surutu za ku je ku tattauna ɗan saman gane da ya ta gaya mutane muna gane gaban musamman shi ne wasiya ta wannan baiwar Allah da yadda wata bayar Allah ce wani bawan Allah a Amr na Hajar shi ne sarki ne mai kinna sai ya zo san wata mata bin mabiya ibn Awf ibn Muslim al-Shaybani da ya zo san wannan bayar Allah har sai aure ya zo har aka zo ranar biki aka daura aure aka zo za a kai ta gidansa to shi ne sai ba ta kira ta ita wannan mahaifiyar yarinya sunanta umama bintul hari sai ta kira yarinya ta keɓe da ita ta ce mata ta mata nasiya nasiya mai rata jiki ta gaya mata abubuwan da suka wajaba a kanta sannan ta ce ya ke yata da a yi mutum saboda ladabinsa da tarbiyyarsa bai kamata a mai nasiha ba take da ke wanda bai kamata na miki nasiya ba saboda tarbiyya ne saboda mutunci ta zarce tarbiyyar yarda sai nace amma ita wasiya ai tunatarwa ce ga wanda ya gafala sannan taimako ce ga wanda yake da hankali shi ko bai gafala ba an ƙara taimaka ma take da a ce akwai wata mace da za ta wadatu daga aure saboda matsayi saboda wadatar iyayenta mai mulki ne zai aure ta su ko masu kuɗin gaske ne misali a ce ɗan gidan sarkin kano ne zai aure ta ita kuma mahaifinta shine alhaji aminu ɗan tata mana dana ta ce ko da a ce wadata tana sa a ce wata yarinya ba za ta yi aure ba ta ce to da ke ba ta buƙatar maki da ke aure in dai wadata tana hanawa sai dai wani abu da zan biya shi ne mata an halitte shi domin maza maza an halitte shi domin mata ba wanda zai wani daga wani hanci ko ya daga wani kai wanda ita faɗa mara gane sai ta ita wani ki sani yau za ki bar gidan da kika saba da shi za ki bar iyalin da kika saba da shi za ki je ki shigo ni gida wanda biki saba da shi ba za ki je ki haɗu da wani mutumi wanda biki saba da shi ba wani zai ba maki ya kin yi soyayya har an yi aure ake ba saba da shi ba duk soyayya ku da mutum a waje in dai soyayya ce ta Allah da Annabi to biki san shi wanda bai san ba biki san shi wanda bai san ba duk waɗansu halaye marasa kyau biki san shi da su ba sai dai a baki labari amma shi baya yi duk wani halin ki mara kai ba ki a masa balle yanzu lokacin waya in za ka zo kamar kafin awa ɗaya za ka kira ka I'm on irin turancin mu mai hausa mai turanci ina kan hanya ga nan daga nan za da je ya matsi na kayi wanka ta je gaban madubi ke kamar minti talatin ta sa jagira ta sa filasta jirke filastar jirgin shi sa wani yake shi gwar yara da biki baya gane mata fara da mata baka duk fara ne mai kawai muna gane to biki san shi ba gaskiya shi ma bai san shi ba biki taba gaban mu ba shi in zai zo sai ya ya yi wanka sai dan kananan yara ne ya sa kananan kayan sakila ma ya sa wannan wanda ake sa da leda dan dan ustaz ne ya sa irin dogon rigar shi da komai da komai ya sa turare ka san na tana da wata wajara wani da ta turare a motar shi yana zuwa kusa da gidan siyari ne tas tas tas zai fesa kawai sai ya shiga mana ganewa to kaga ke zo kina kanshi shi yana kanshi yana gaya miki magana mai daɗi kina gaya magana mai daɗi a cikin minti talatin ko awa ɗaya kun ba wanda ba za ku gangi juna ba ba za ku fata juna rai ba amma wani aure shiga da fitar shi da kowa da sani kai har da cikin sani domin mutum munin mutum baya bayyana sai yana bacci za ki gani cutar yana barci in ma yana yin munshari biya haka da tunanin biya yi sai ma suna yi biya biyu to shi ka ta gano cewa za ki bar wani gida da biki saba da shi ba da mutane da kika saba da shi da mutanen da kika saba da su zuwa ga wani gida gidan da biki saba da shi ba kuma biki saba da mutane shi kuma wanda za ku gana da shi biki saba da shi ba <coughs> ta ce sannan daga lokacin da ki shiga gidansa kin zama ikon shi shi zai ce ki yi shi shi zai ce ki bari ki bari kaga alaka ku ta canja ke gidan ku da isa ki abu kaza ki ce ba za ki ba tunda sai yake lallame ki aure shi sai wannan ba komai bane ko wannan ba halin ka bane sai kin je gidan ya sa ki za ki gane ko shi waye sai kin je amma a gidan ku ki gama san ajin ki ki gama duk abin da zaki yana bin ki yana bin ki burin ka shine ya kamo ki ya sa ki a cikin gidan ya sa ki kata to zaki yaba aya zakin ta kawai ka san harka aure in za ka faɗi gaskiya an fi cutar mata ana cutar sosai yadda ya kamata amma wani kayan kuma halayen su yake za a cutar da su sai da gaske mata ya ce yata in kina so ku zauna lafiya da mutumin nan saboda shi namiji yana da wata ɗabi'a ko mahaifiyar ta zai ta mai dole wallahi ba lalle bane ina ga mu gaskiya ba a wani namiji dole shi sa za ga idan ga mutum masu suna controlling ta sai ka ji ana magana an ya zama mijin ce ya zama kaza saboda ɗabi'ar ɗan adam shine mace ba ta juya shi da rijima in dai da rigima ne ya iya juya shi ba sai ta masa dabarar zan jami ki zame masa baiwa in kika zame masa baiwa shi kuma zai zame miki bawa ma'ana zaman lafiya a cikin gida ashe mace ce take fara laying foundation na yin da za a zauna to da wannan sai ta juya shi take yadda mata ce in dai zan zama mai baiwa to ta tabbatar mata shi kuma zai zama bawa a gare ta shi sa juya namiji a inda yake da laifi shine a ce da karfin iyana suka take tun karfin ka take sa ka abubuwan da ba dace ba amma duk mutum da kana mai tarbiyya mai mutunci ko ba ta sa ka kai abubuwan da ba dace ba me ne yake dan kafin maganar wannan ba wani ne ciki in ka je ka aure ka tuna kwana me za ka yi sai ka zage ka me za ka yi za ka ga wani wani sai ka koyi ke ku ya koyi za ka zo ana bayanin dalilai kaza kaza an zo za a rabu na daga cikin dalilin shine mijin yake ba da labarin suna ɗan cikin mai magana kawai yarinyar ne ta zabza mai mari to shi kuma kasar da namiji da ƙarfi wannan ne jawo jawo ta ya mata barin makauniya dai ne yanzu ka mata da yawa sun zama sun zama tarari sun zama tarari akwai group ɗinsu a whatsapp da suke koyarwa junan su ta'addanci shi sa in baka aure wacce mai tarbiyya ba ka shiga uku kai hakuri ka aure wacce mai tarbiyya in baka aure mai tarbiyya ba yanzu matan da a za ka iya amfani da makami ta illa kaka dole sai ka kalli addini ka kalli tarbiyya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana auren mata da abubuwa kamar haka tun kahul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha sai ta alika bi zati dini ta gaggada ka wani abuciya addini mu abin da nake ta a gaba shine kyau da wayewa shine a farko a'a ka auri mai addini in ta zama mai wayewa ta zama mai kyau wannan madalla wannan yayi wa wannan tarbiyya addinin kwalliya amma kawai ka aure ta kawai dan kawai suna da kyau ko dai suna da kuɗi ko dai suna da kaza to wannan ka ja kanka bala'i ba su wata a lafiya ba ba su ce a zauna lafiya ba to da aka fi mace ya ce aka ka ɗaukar nan alfarba wa kawai in yau ki abubuwa goma in kin mai abubuwan nan guda goma to kin zama baiwa a gare shi wannan abubuwa guda goma da kike mata su kuma za ta zama bawa a gare ki abu na farko sai ta ce a subatu bil qana'a ma'ana ki zauna da shi tsakani da Allah kin yaba wa dukkan abin da yake miki ki zauna da shi tsakanin da Allah kuma ki ringa yaba wa duk abin da yake miki ma'ana ki ringa wadatuwa da abin da ya miki da za mu yi kanmu da siya da abu guda daya da mun zauna lafiya kun ga mu cikin wannan nan gaba daya wani siya kowa kudi wani sai ya yi mulki kila kai gwamna a nan gurin kila kai gwamna wani zai kwamishina wani ma'ana Allah ya raba rayuwa to kuma kamar haka ne za ka samu a ajin nan sai wani ya fi kowa talauci a cikinmu saboda ya faɗa haka saboda ai mun sha karanta hadisi ba ma aiki da shi hadisin bukhari da muslim yana cikin arba'un nawawiya dan adam zai kawo na arba'in yana matsayin maniyyi a cikin mahaifiya a cikin mahaifa ko daga nan zai canja ya zama gudan jini kwana na arba'in daga nan sai canja zama gudan ko ka kwana nawa arba'in ka kwana ɗari da ishirin daga nan za a aiko mala'ika ya rubuta ma arzikinka kuma zara ta salama ce ba wata rai da za ta mutu ta gama cin mai arzikinta za a rubuta ma arzikin gaba daya wani arzikinsa mai yawa ne shi sa da kun zo class ɗaya mutum la'alla da ƙaryarsa da first class da taimako yadda amma kai ka da first class to kaga a nan Allah ne za ka fi shi in kun shiga wani market kuma sai ka da biliyan ɗari kai kuma Allah kana neman dubu goma ka zai ma bala'i saboda Allah ne ya raba rayuwa kamar yadda ka san kowa da iya kwanakin sa kowa da iya arzikin sa Allah yake na'nu kasanna bainakum ma'ishatan fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce ya raba kowa da abin da zai samu to idan Allah ya kaddara miki ke mijinki yana da cikin talakawa shi ma zai zai zai zama talaka kawai wannan yake kaddara ba bayan da kika iya ya wuri haka Allah ke so ya ganki daidai yake da Allah ya yi fara ne ta baka yau su doguwa wata gajeriya ne ya da canja daga ai akwai ila abin da za ta yi a halitta ki ne ya da canja kin ɗauko irin na wata kin sa kan ba ba za ki iya ba to haka arziki ma karka ɗauka <coughs> don wani ya zama zaka yi ma sai ka gama arziki a hannun Allah ji sai ga uba ya rayu gidan haya amma ɗansa ya zo ya mai gida shi ma ya gidan zamansa kuma ya yi wadansu gidan asira da yake bayar da haya ni ina da mutumin da na sani a haka har iyayen suka mutu a gidan haya suke amma yau ina da manyan gidaje sun fi guda goma ni na san su saboda haka Allah ya ƙara iyayensa su zama mugayen talakawa shi kuma ya zama yana da nufin asiri haka Allah ya tsara to da haka ake ce mata ina son ki zauna da mijinki bil qana'a me qana'a shine contentment ka wadatu da iya abin da Allah ta'ala ba ka rayu duniya da wuce to amma matsalar bin yadda da matsayin mu ba ba ni da kitson gashin ina son mai kitso irin lawanci ba zai yiwu ba ta yadda za a gane sai ga gidan mai kuɗi ta je ta auri talaka ta jure talaucin sai ga ta ba ta da komai amma wani mutum da zai yi kuɗi ko ya yi kuɗi ya ganci a aure ta ta zo tana kafafa akan titi haka Allah ya tsara mata da tunanin rayuwa ta gwangwajewa sai kuma za rayuwa kiran a cikin takashin to sai ki haƙuri haka Allah ya tsara yake daga cikin imani da kaddara to ce mata to duk abin da mijin ke baki to ki wadatu da shi kar ki complain ai wani ka za kaza matarsa wani za yake matarsa to wannan abin yana da cikin abin da yake sa kafta daga ran mutum kwatkwata ya yi ya kokarin sa ya kai miki a tamfa da dubu biyar ke ko ba a kai so ba ya yi ya kokarin sa ya je da wani ya auno mishi shinkafa kwano goma ke kuma kina ganin dole sai an je wani guri sai Thailand ko waye da sauransu ma'ana ki yi hakuri ki mu'amala da shi ki ringa wadatuwa da iya abin da mijin ke baki haka ka gaya kanta mun gano wannan abu na biyu sai ce mata tattu wal mu'asharatu bi hukmi sar'i wa ta'a sannan ki zauna tare da shi duk lokacin da yake magana ta wani umarni to ki ringa bi sannan mun ka umarni da ba da saba ma Allah to ki bi ki saurare shi kuma su bi abin da ya sa shi, yana da cikin abin da za yi maka ka zo lafiya shi sa yanzu idan mutum yana da mata guda biyu ɗaya duk abin da yake sai tana yi ɗaya yar tawaye ce ko da ke ta ba sai ka biya ɗari ta a cikin ransa. to da haka aure baya zama baya zama sai da ɗa'a ga miji sai an zauna lafiya sai kina jin kina sauraron su kina mai ɗa'a dan ke ce za ki mai ɗa'a ba shi ne zai miki ɗa'a ba shi sa lokacin da za ki aure ko za ka yi aure ka aure daidai kai suna magana mukafa suna magana equality ka aure daidai kai karka wani zake ka ce ke gidan wani ba ka da ka kalli wata ke daidai da kai wata abin da ake mata a gidansu ba zai gagare ka ba a irin kaɗin ma sai in ba ta ɗauki duniya da faɗi ba in ta ɗauki duniya da faɗi kai hankali da ita dan ba za ta ringa jiwa ba za ta ringa bi ba sannan suke mata abu na uku karke je na mummunan abu a tare da shi mana an dama ganin tsafta duk wani shiga da zaki zama shiga ce mai kyau kuma irin wacce yake su domin mai yasa ɗan adam aure don ya kare kansa da fitna da mai aure da mazlaki abu ɗaya suke yi amma wannan ya biyo ta hanyar shari'a ya yi wannan ya biyo ta hanyar da saba shari'a ya yi da haka wannan yana da zunubi wannan yana da lada to karke da mijin ke gori mummunan abu a tare da shi ya ce ku a gani shi ne so ake ki zama mai tsafta mai kwalliya mai tsafta mai kwalliya amma to yana da cikin mata wanda zai yanzu an ware amma dai to yana da cikin mata in za ka tafi gidan biki a nan duk wani mai tsada duk wani atamfa mai tsada duk wani shadda mai tsada to za ka tafi gidan biki da shi amma duk wata kodanniya a tamfa to a gidan mijiya ta kuma ke ɗaurin kirji to bari ga mu gaskiya yanzu maza yan boko ne dan haka wani ba abin da yake so sai dai ga mace shi da english way da haka ki tattale su kai ma ka tattalan mata wata nan ga ganin ta irin kamar ko ka ji amerika ne ko ingila ta wani canja ta zama ta kala a cikin gida ba kayan da kamata mai tsasa ba ta sa wando da riga mai tsami jiki ya halatta ta sa minista da wata ɗaya duk ya halatta ki ringa kawo mijinki abin da yake so yana ganin ki ga cewa eh lallai lallai wannan matar ta dace da shi amma wallahi bari gaya ma akwai matan da sai da addu'a mata masu ayu shi ne kayan da suke sawa da safe kasan duk mace mai wayo tana riga mijinta tashi daga bacci duk mace mai wayo tana riga mijinta tashi daga bacci sai bayan ya fita sai ke bacci kafin ya tashi daga bacci ta na damar breakfast ɗinta ta yi kwalliya kila mata da safe kila ga sun sa a tamfa da safe in ya fita wanka ta irin kayan su na gida irin mara nauyi lokacin da zai dawo kuma za ta ɗauki irin kayan da yake so ta yi kwalliya da shi ta mai kwalliya da shi sosai yana shigowa kila ayat da zai fara tunowa wa hore na ayyun ka amsalin lullu'in kafin da za a gabatar kaga koda koda ya zo da bakin ciki da damuwa to ta wani mata to amma gaskiya gaskiya wanda cikin mata wanda cikin mata suna da problem wallahi sai ka shiga falon da ka je na wani falon ka fa ka je na wani ɗakin ka je na wani to ka gaskiya akwai matsala Allah ta'ala ya kama zafi abu na hudu kake mata kai ki yarda ya shimshiri wani mara sai daga tare da shi ma'ana ɗakin ki toilet ɗinki jikinki ya zama duk wani abu da zai sa wari a tare da ke babu shi ko ne ne zai sa wari a tare da ke ya zama babu shi kuma gaskiya ɗin a kan gaskiya iya da cikin abin da zai ce mata mata ba cikin ka ba zai wari ba har namiji ma shi duk wani gani da ba da shi aka haife ka ba karkarin da barin sai na taruwa a cikin ka ya zama kana da lokacin da kake aske shi gurin da zama smoke ba komai wannan zai taimaka amma wani za ka same shi ne shekara ta talatin ko arba'in tun da yake a duniya bai taba aske gashin hammatarsa ba haka yanzu da haka bari ana samu wannan to saboda Allah saboda Allah ya zai da rayuwa ta fata haka shi sa ba sanar da cikin da suke da ce yarta kace in kina son garin da ba zai ringa jin wari a tare da ke ba sai ki kula da ruwa ki kula da turare ma'ana ki zama mai yawan yin wanka ki zama mai yawan sa kanshi a tare da ke turare ba wasu wannan da ruwa ba mata sun sun sani akwai turare na hayaki wanda yake gasa mace ya gasa ta zama kullum a cikin kanshi take amma matsalar matsalar ba za su yi amfani da wannan ba wannan yana taimakawa miji ya zauna da mata lafiya kullum ya nuna jin kanshi a tare da ita amma ya so ki ya fi kin yana miki kara baki wannan sai an kula da baki akwai wanda sa normally yana da matsala yana da amosani akwai wanda sa bai da amosani wanda bakin sa yake da amosani sai ya damu da mun gefe baki sai ya damu da amfani da kanun fari ki sa kalin fari a bakin ka tattauna shi na tafiyar da amurka da yana sa bakin mutum ya kan shi in kai da kuma wani in ya bai in ya rike bai ci abinci a bakin ka zai wani in kai da ka samu ko da tantan ne ka sa a bakin ka naira biyar ke fatan saboda kullum ka zama kana cikin kanshi tana cikin kanshi ta ce to wannan abubuwan za su taimaka yadda ya kamata abu na biyar sai ki kula da abincinsa abu na biyar take in dai kina son ku zauna lafiya ki kula da abincin ki to kuma kudin da ake samu da mata ne ko ta irin abincin da suka iya za a ga mata da yawa mai mai da yaji ko ba ba akwai sun mai da yaji to lalaci ne shi sa shi sa yanzu ba an kulle da ba musamman shinkafa an ce ba za ta shigo ba to problem ɗin shi ne wannan shinkafar ita ma tun muka suka iya sarrafawa dan Allah yanzu ai akwai abincin da ake samu ka da arha kuma ana yin sa duk wanda kai ba zai rena ba gero abinci nan ake da shi wanda ba za ka rena ba bisan ana yi ba yanzu Allah idan ka samu brazuko da taushe da tantar shi da baji ba yanzu amma ba za su iya ba nan in ka ja layi ka ba su takarda ka ce kowa ke bayanin yadda ake yin brabusco ba su ba sani ba sani ba to gaskiya iya daga cikin abin da ke sa aure ya zauna lafiya shine mace iya abinci kala kala yau in yi kala kaza sai ɗauka ya je mo ammo kun san mo ammo lakin shinkafa a mo ammo dubu ne ko wani abu kamar sa kamar ya je mo ammo ya ci abinci ko ya je wani guri ya ci abinci ko ya je wani guri ya ci abinci amma abin da suka iya dafawa shine shinkafa da mai yaji shinkafa jalal indomi da kwai shi ke nasu shi ne karshen abincin da suka iya shi sa na ga gina mutum da zai so kayan abinci sai ya da indomi saboda mata za su iya cin indomi wata guda da rana da damu ba a wannan ba daidai ba ne akwai makarantar koyon girki da je a koya miki mijin ce gane ya yi aure ba ya bukatar komai a waje shi ta za ana complain baya cin abinci na to kin bani mai yaji yau kin zan gobe kuma gobe shi za ni ƙara bani akwai matsala dole da gidan abinci ta koyi ruwan gurin da zai ta abinci ko ba kuma ci aikar jima ma'ana da iya abinci gaskiya to bayan iya abincin kuma sai kin iya ba ta abinci haka wata yadda ta ba wata bai da take kawai sai da ta ajiye ma kayan abincin a ƙasa kawai ta je marka wai kai ma ka taɓa farka haka ai kamata ki ki sa mai in ba ba ba tankatabul a gidan ko ki samu gurbiwa mai ki sa mai ki yi kwalliya kina kanshi ki zauna yana ci kina mai jira dalla Allah ba ta da ki zauna kina mai jira ya ci kina mai jira kina ci wallahi sai su plus biyu bai sani ba plus biyu bai sani ba wannan masu cikin lalle yake kuma da abincin mijin abu na gaba na shida abu biyu ta ce sannan cikin kula da da da da shi ka san ita wata matar lokacin da kake yin dubar shi to lokacin da zai ɗauko kowai ta ta kunna kiɗa kuma tana ci kaga dole ka ji ka jawo shinta idan namiji na so yi bacci mace ke bashi a ah, yanayin da zai yi baccinsa za a waɗansu matan da ta da wayo ko yara ba sa bari su wasanni a gurin da mahaifin su yake kwance na bacci sai ka ɗaya su ke wani guri da su har sai ya gaji ya tashi da kansa amma na rantsi ma da Allah a cikin matan Hausa a kowace in kuna da problem da ita sai ka fara bacci za ta tashe ka malam dala tashi ka ci ta ina da matsala sai da zai bari kaga da za ka aika da kake so ba zai ga mata maganganun da ba su daɗi ba zai fata mata rai abin da suke wallahi ne sai ka zo ka ba mace da kaba ka ba ka sanar da ka tafi kamar nan da gidan ba to ne da tafi na bacci a gidan to ni da na sai da zai barci to ka kaga ke shi sa zabi idan an fara samun crisis a cikin gidan aure kullum ci gaba yake yi dalili shine mata ba sa biyo hanyoyin da za a yi maganin wannan rigimar sai dai kullum sai da haɓaka ta wata fa kun samu saɓani ne kun ta nutsu to duwa ta auren da nan tafa su za ta ringa wato taɓa ma misali wata ta kama abinci ba daidai ba wata ran ta ne da ba za ka yi cin abincin ba wata ta ma kaza to ka dole za a ringa samun matsala mace mai hankali ta tsanar da take gurin kwanciyar shi gurin barcin shi sannan yan uwa abu na gaba shi ne inda mace tana son ta zauna lafiya da da mijinta ne ta kula da gidanta ta kula da dukiyarta ta kula da gidanta ta kula da dukiyarta a cikin mata ana samun matan da yanzu idan ka zo ka cire kayanka a ciki akwai dubu ashirin to za ta zaɓi dubu biyu ka yi cigiya ta zazzage ka ka yi shiru kana mata kallon ɓarauniya ana yi kubari kullum ka da kuɗi sai ta gara kullum ka da kuɗi sai ta gara kullum sai ta gara kaga ta kullum ma da ka ba ta kullum ma da gidanka ba nan da yau kullum ma da gidanka shi sai kake ki kula da gidanka ma'ana karki bar gidanka kata kata karki bar gidanka ba tari karki bar gidanka ba tarbiyya sannan duk abin da aka ce da ne ki kullum mata da ka. ki nuna wani kun fi ta dukiyar ka shi wanda ina jin matan mu ne mu fara kacce ba da yau sai yan kaɗan sannan abin da gaba take da kula da iyalinsa abinda ake nufi da iyalinsa shine danginta da wasu ƴaƴan idan yana da su wanda ba naki ba sai da za a gane wannan zamani ya canja mata da yawa kakan da suke so su aura suna son su auri wani namijin da ba shi da uwa eh wani namijin da ta ce son su auri namijin da ba shi da uwa wai zama mahaifiyar matarsa ce za ta ringa kontrolin sa ba mahaifiyarsa ba ce za ta ringa kontrolin shi wannan ya sa ga idan mutum ya zo ya auri mace yana da uwa in yi wasa da dangin matarsa da matarsa sai sun yi gaba da mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa ga yadda suke so ka yi su kuma ga yadda suke so ka shi sa na ga mata ana yin su abu a dangin mun sai dangin to kuma sun kasa manta sun manta cewa su ma dangin miji ne bari muku misali da za ku gane ni yanzu idan na je na auri mace ka ga dangin mata ta abin da ta ga to dangina ne ne dangin miji dangin miji ne saboda na je na auri mace a gida. to mu kuma idan namiji ya je ya auri yan mu namiji ne ya zo ya auri yan mu ka don ma za mu ce da ɗancan suwa dangin miji duk wanda ya ce suwa na dangin miji shi ma dangin miji da haka idan dangin miji ba da mutunci ko ba da mutunci dan kuma dangin miji ne dan wannan yarin da kuka aurar tana da wa yayi aure kawai ku dangin miji ne kun aurar da ita kuma wadancan sun zama dangin miji kuna kallon wadancan ba da mutunci kuma wadancan suna kallon ku ba ku da mutunci kowa dangin miji ne kowa dangin miji ne kuma duk mutum da take kaunar Allah za ta sa mijin ce mahaifiyarsa biyayya domin duk da kishi da Allah yake da shi gurare da dama a cikin alkur'ani yana gama cewa bautata mu sai ce to ta iyayenka wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni qul ta'ala wa ma harrama rabbukum إنسانا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين insanin an kulli wa liwani yake ilayyar masai shi ta yana daga cikin al'adar al-mufrad na imam bukhari da ingantaccen islami zuwa abdullahi dan abbas wani bawan allah wata rana ya nemi wata yarinya sai ta ƙi shi sai wani ya nemi sai aka bashi kawai sai sai ya kashe shi daga baya sai imani ya kaje shi yana so ya tuba sai ya gurin abdullahi dan ambar yake ni ga abin da ya faru na yi kisan kai amma su da ke da ba sai abdullahi a ambar yake masa mahaifiyarka tana raye daga baya an tambaye abdullahi dan ambar me yasa ka tambaye shi mahaifiyar tana raye yake domin ban san wani abu da yake saurin kankar zunubi ba Allah ya saurin karfarka sama da hidimta wa mahaifiya amma kai ka je ka auro ta za ka san ka hidimta wa mahaifiyarka in har ta zage ba ta san ta yi ka yi dimta ba haifiyarka ai wannan abu ne mai sauki fa in sa ku duba arudin au tasrihun bi ihsan tunda ba za a zauna gurgurdan shari'a ba bai Allah ba a canja mahaifiya amma mata ana canjawa da haka wa daro na da mahaifiya ta eh mana mahaifiyarka ta yi sacrificing rayuwarta saboda kai ta ɗauke ka wata tara lokacin haihuwa za ta iya mutuwa tana da cikin nan za ta iya mutuwa ka hana ta bacci ka mata dukkan wani kazanta ta jure ta tarbiyyance ka bayan wakatar tara da ka zo na a ta tarbiyyance ka ita ko nan da ka zo ka aura da biyar ta ganka ta ganka da biyar da gidanka da motarka da digirinka da komai da naka sannan a halittar ka sai ka mata in baka mata wata ake a'a ita ba komai ko komai ka sai da ma komai na ka sai da ma sannan ta aure ka amma wallahi bayan sai ka kowa zani kai mai kafa daya mai karkatattar kai ka yi mata ta fi sanka akan kowa ne ma kawai sun ta hanyar zuci ne wani mahaifiyarka wani ma kai wani ne tinkarar ki wallahi bayan sai ka ta fara mu ha alta ko wai ma wai babu mu biyo alta ce to kuma samar da ta kuma babu ta babu mu ce kaga babu ta babu alta ce Allah ya ji da abu da zai shi ne ta ce to idan kina son ku nuna lafiya da shi kar ke ja ka ringa saba gudanar sa in yace ki yi matakar bai saba ma Allah ba ki yi in yace ki bari matakar bai saba ma Allah ba ki bari abu ba ce kada ki ringa yaɗa sirrinsa sirri kala kala ne wata yanzu kuna samun sabani mai ta yanzu ka kira wata a group na WhatsApp wani kuma postin ce a group na WhatsApp wai ga yadda da mijinta kuma ta hanyar da abin da ba gane ba wallahi akwai kawai da kawai ce amma a wani suna soyayya da mijinki shi ya ke gaya miki ke sun ƙi gaya maka ba na goyon bayan da ta je ta ringa binciken wayar mijinta kamar yadda ba na goyon bayan miji ya ringa binciken wayar mijinta amma matar ta sarri amma da ni ban ga dalilin da zai sa matar ka da kuka zauna a matsayin kana san ka tana san ka bar ta dubo ya kai zama problem ba me ka ya a ba ka so a gani ban ci a yi duba ba amma ni ban san dalilin da yasa dan matar ka ta dauke wani kare zama matsala ba me a ciki da ba ka so ta gani in ne kake so za ka yi ba ka da hurumin ta hana kai aure right ka ne islamically ka aure kai aure tunda right ɗinka ne ba ta da wani abu ba ta shiga ciki ba in kuma wata hanyar ban za ka ce bi kake yi wasu abubuwa to kuma wannan bai dace ba don wata ran za a yi da ƴakka wannan kuma bai dace ba to da haka wata matar bai sani ba kawai tana soyayya da mijinki tana tunanin ya za a ki kore ki ta haɗa shi da shi ya ta bar gidan ki bar gidan ita ta shigo kuma in kika ce ke bar gidan ta zo za ta shigo kawai da za ta sun ga wannan bai dace ba ya saba al'ada ya kaza ya rike ni ba ruwana da al'ada aya ko hadisi da take ba zan aure ta ba kaga daga ranar ta dame bin aya da hadisi sai tun bayan aya ko hadisi da suke kan na aure kuma ba su, dan ba ya ta cikin wani man alaihi ummahatu dan kai da shawara da aka kai ta aura ke shi zo kina gantala akan titi ita ko tana ta adana mijinki har ma ya fara tunanin cewa dama wannan haka take wanda da Allah ya sa wannan ce wajen na samu wannan shi sa mace mai wayo ba ta gaya kawa tsakaninta da mijinta kai ko tsakaninta da saurayin ta kake duk biya kawai dan za ta lalata alaƙa ku ita kuma ta je ta shige an yi yafa a kirga na ku iya mu'amala ku iya ya ku ku amma abin da ya shafi gidan ki kake faɗa wasu yau in ba ta da abu a gidansa sai ta faɗa wata idan ta samu kuɗi ce wata sana'a ta sai tana sai ta gaya kayan ta ba ku shi mun ba wata ran kuna faɗa a tana ba ku kike kwanta wannan abin za a amfani da shi a miki gori da shi shi sa aure yana buƙatar sirri kuma wani abu da zan gaya muku shi ne duk lokacin da mace muke suka shigar da third party cikin auren su in suka yasa auren su ya gama lalacewa kowaye ko iyayen ku ne saboda nan sirrin sun na soyayyar da kuke da shi iyayen ku ba sa jin shi ba su da shi kai kika san muhimmancin sa ya san muhimmancin ki ku zauna a teburin sulu ku tattauna ku warware iyayen su sun shigo goyi baya iyayen su sun shigo shi za su koyi baya sannan ku damu da wannan soyayya da saboda da sanya kuke ji ba na karshe raba ku zaki suna yawa kuma sai a je waɗansu mu jure masa ringa biye biye a haɗa a guri kaza a yi a guri kaza maimakon ku zo ku zauna a gida ku raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun rubuta da kun je ku raye sa to ne ya kamata dole sai an kiyaye wannan na ka yan uwa wannan abubuwa guda goma sun shafi mata amma namiji ma ya kamata ya ɗauki wasu abubuwa da yawa da yawa daga cikin maza wallahi ka zaɓe ne kamar yadda muka yi bayani da yawan su suna da wato tsaurin wajen mu'amala da mata duk namijin da yake ce zuna da masalafiya ya kalli manzo Allah salama duk wani matsayin ka da kake tunani kai ne shugaban kaza kai ne gwamna kaza kai ne wane kaza kai ne wane kaza wallahi a wajen ne manzo Allah salama a matsayin sa namiji yake shiga gidansa in zai mu'amala da matansa ba a matsayinsa na annabi ba in da a matsayinsa na annabi ne akwai magana da in matarsa ta gaya mata ta gaya mata ta shiga cikin hatsari za a magana a da to ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya ko manzon Allah ne ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya in ba mu ba za a gaya wannan annabin Allah da shi ne karfin tsoron Allah amma duk sai ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kin taɓa jin ƙarya da bakin sa ne بعد كده هتقول هديك الإمام عبد يقول اكتب ما يخرج من فيه فإنه لا يخرج من فيه إلا الحج wato ka rubuta duk abin da ke fita daga bakina don ni ba abin da ke fita daga bakina sai gaskiya masu alaihi salama ba su busura ɗaya daga cikin su ba busura fatima ba sun ce ki je ki ce da mazala ta salama mu ma yi mana adalci mutane da suke kawo kyauta da waje suna kawo ranar ranar Aisha don sun san yana san Aisha mu ma ya kawo ranar mu duk an yi irin wannan masu wata da wuka sun zo suna wasa ɗan habasha aisha ta ne kofin kafaɗarsa tana hange tana kalla tana kalla ta kafaɗarsa ya ce ya ishe da cewa ta ce ni ba kallon da ya damu ba so ce mutane su gane matsayina a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ne karshe za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da matansa ya tsere da su sai tsere da shi wata ya riga ta wata ran ka riga ta har dai shi yace hadu shi bitilka rannan mun yi tsirkin riga ne yau kuma na riga ki yana kan jama'a da suna ya ga mun suna na soyayya mai kyau da larabci ko da turanci amma amma mutuwar da da larabci ke sari mu za mu mutu da larabci ko da turanci mu karshen sunan soyayya ba da mutu ta gaya ma baban halifa baban halif yansa ina jin ina jin da man lafiya shi azina ne in kana neman na larabci ku same shi sai ba ku irin su hanadi munifa ajiya irin da ku da amma baban alifa baban alif <laughs> wasu rana ne kuma rana ce Ubangiji Allah ya saka da alkhairi kasancewar malam ya zo lokaci ya tafi to amma alhamdulillah mun fa'idanci da abubuwa da yawa ga kuma akwai 'yan tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto malam ya yi jawabai musamman akan tsafta dangane da maza da kuma mata sannan ya magana akan haƙuri allah ya taka malam da alkhairi wannan ya tuna min shekarar 2012 muna yara bayan mun ɗan gama makaranta muna hutu wani aboki na makota da aka zama alkhairi da su muka je kasar su mai tsarki can Nijar wato a wannan lokacin aka ce ai daga Kano na zo sai suka ɗauka duk wani jahili da wani gama gari inda dan Kano ne kuma malami ne aka tara mata aure aka ce zan mutu wa'azi na je na saurari wani wani malami na zo na zauna ne ta musu surutu na da kame kame bayan an gama na yi musu bayani a kan harkokin cikin gida tsakanin maza da mata da kwalliya da tsafta da yaran jiki da kwainane da iya magana da yara ta da sauransu wata da ta tashi aka yi wankan da na ba su ce su ba su iya barnar ruwa ba wasu kuma da aka yi magana da irin yan gyararraki da mata suke suka ce su ba yan iska ba ne waya ta bude jiya ma iska ce nake sawa <laughs> so yanzu ilimi ya zo kuma malam ya ƙara haska hanya ubangiji allah ya gyara mana malam ya bayani akan haƙuri na zamantakewar aure Allah ya kaddara mana rayuwa kuma ya bambanta da yanayin zaman da yadda zai kasance wani yana samun abin da yake so wani kuma yana samun ƙasa da haka wani kuma ma fiye da yadda yake tunani to rayuwa kowa da yadda ubangiji ta Allah ya tsara masa Allah ka tsara mana mai kyau shi yasa yana da fa'ida a dinga karatu nana Aisha tana ba da labarin wani hadisi da ake lakabin hadisin da hadisi ummu zarri تتي جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن من أكبر أزواجهن شيئا daga cikin kaɗan da abin da zan faɗa akwai mata da ta zo ta ce zauji al'ashannaku in an tiku tsallak wa in askut wa allak totally wannan useless ne ta ce wato ta fuskar halitta bai mata ba ga irin dogon nan mai siriri da aka ce dogon hankalin ku a ƙauri yake ba irin dogo mane da shi ba a siriri ga shi siriri ga shi dogo ta ce in ta magana a kawo sabulu omo ya kare ba mu mai kawai sai ke tafi gida an kace ki idan kuma ta shiru ba ta complain ba ta dan yi bayanin abin da ake bukata sai ta zama kamar mu'allaka ita ba kamar ba mata aure ba to sai haka mijinta yake to kaga wannan miji ne lalataccen miji to akwai mai dan dama dama ita kuma ta ce zauji inda kala fahida wa in kharaja asida, wala yas'al amma ahid ta ce mijinta in ya shigo gida sai zama kamar wani ɗan ƙaramin zaki haka yake ta wasa su ko kawa a tsere a ji daɗi a yi raha a yi farin ciki amma kuma idan ya fito sai zama namiji a waje kowa yana wacakarsa ta ce kuma baya tambaya akan duk abin da ya kawo gida omo ya kare ke ina man da na kawo zai ke kin fiye barna almarar zai ce ki da baya wannan in babu kawai zai kawo sai misali na ƙarshe da nake son kawo ta ce ummu zar'in wanda hadisa akan ta yake ta ce zauji abu zar'in wa ma abu zar'in تتي ألا سميه لي الأذني وملأ من شهل أذني وبجهني فبدت إلي نفسي وعنده أقول فلا أقبه وأرقد حتى أتسبه تتي تتكاوى تتكاوى تتي يا سامي أجدا دباب كوا سيئن أقيوني دائم tumaki amma ya kawo ta gidan raƙuma da dawai ta yabe shi sosai ta yabi ɗansa ta yabi ɗansa ta yabi babar shi ta yabi ɗan aikin gidan amma ta ce a ƙarshe ya sake ta ta auri wani miji da ya tara mata dukiya ya ba ta raƙuma ya haɗo mata duk wata dabbar duniya da ake amfani da ita a gida sai da ya ba ta irin ta mace da namiji ta ce amma abin da wannan mijin nauyi ya ba ta da duk abin da ya tara mata da za a kwatanta shi a tattara shi bai kai kofin shan ruwan gidan mijinta na farko ba to kun ga anan tana nuna cewa mijinta na farko duk da ya take ta mutumin kirki ne saboda haka maza mu zama mutanen kirki ni dai Allah ya sa in zama mutumin kirki kuma ina muku addu'a mata ma ubangiji Allah ya sa ku zama mutanen kirki a dinga alfahari da ku kamar da annabi yake alfahari da matansa na Aisha da sauransu a cewa ka fi so yace kowace yana santa wannan shine Allah ta'ala ya datar da mu akwai lamba ta WhatsApp da aka bayar wanda wato ainihin wa'annan bayan Allah 'yan social media da suke tare da malam suna ta yada alkhairi su ma 'yan sunkurun da'awa ne ta karkashin kasa saboda wani wayar ta caji ya kare wani ba bai da wayar wani kuma dai haka ya manta ta a gida suka ce to wannan lacca da aka yi akwai namba da aka bayar ta whatsapp ce wanda da yake bukata to za mu karanto number. in ma yanzu bai ji ba sosai saboda yanayin lokaci zai neme mu NSS, insha Allah sai mu kara jaddada mai ita har ya haddace saboda haka in mutum ya sa to zai tsince shi a gurbin suna saka karatu suka malan tafsiri da irin wannan nasiyoyi da yake gabatarwa nambar ta fara da sifili tara sifili sannan kuma sai aka kara sifili a tara sifili sifili tara sifili sifili hudu ɗaya zan maimaita yanzu da turanci 090 900 ana nufin 900 kenan sai 900 again sai 41 wannan ita ce number ta whatsapp sai insha Allah ta'ala sannan akwai shafin sa na facebook wanda mutum zai yi satin sai yi liking to duk abin da malam yi insha Allah zai dinga ganin sa kamar aljihunsa sunan shafin shi ne chef Barista Ishaq Adam Ishaq wannan shi ne. malam ubangiji Allah ya saka da alkhairi insha Allah kamun mu karkare wannan taro a je yi sallah za mu roƙi malam ya amsa wata tambaya kwaya ɗaya zuwa biyu insha Allah saboda yanayin lokaci a wata ta rubuto a cikin tambayar take cewa assalamu alaikum ina yi mana fatan alkhairi ga baki ɗaya mu kenan ta ce shin malam ya kamata a yi shagalin bikin aure a mahanga ta shari'a sannan malam na ji ka lissafa mana ka lissafa waɗansu mata da bai kamata a aure su ba to kishi ne ana matso ta ta ce wai kuma wani akwai wanda bai kamata a aure su ba <laughs> Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. A maganar yin biki a addini wannan ya halatta. Ina jin malami wasu yin rubutu albani ya a akan adabu fiction na sunnatul mutahhara. Amma akwai yadda shari'a ta nuna mata su yi bikin su. Ya zama biki ne da babu saba ma Allah babu cakuɗi ɗaya tsakanin maza da mata. amma ba irin jiki da ake yanzu ba a ji abu da event center a ringa ɗebo 'ya'yan mutane ana tafiya da su daga nan gurin ɗaya wani guri da su a wurin na san wani ke mace ta gidan mijinta da zumba ta tafi gidan biki ana yin biki da ya ƙarshe ba ta kwana a gidan bikin ba ba ta kwana a gidansu ba kuma an tambaye ta aina ta kwana ta ta faɗa sai na tafi da haka in dai biki ne wanda bai saba ma shari'a ba da irin kiɗa da mata suke yi a giranar biki a junansu da watsa-watsa da suke wannan babu laifi har watsan kai amarya zamanin annabi sallama kamar yadda yake a cikin bukhari an yi auren yarinya tun tafi lafiya da suna a sai na kuma kai a sai na da ya tattara wata mai waka ta ce wa sina rasulullahi ya alamu ma fi gari manzala ta kama da kinga duk wani da yake faɗa na da kan yi amma cewa a ma akwai wani annabi da ya san abin da zai faru gobe wanda su daina haka da haka ya halatta mata shi harkokin bikin su wanda bai saba ma shari'a ba amma ba irin wannan na zamani ba kuma shi aure albarkar ta ake nema ko ba a samun albarka ta hanyar saba ma Allah sannan gabar tambaya ta biyu shine ayin namijin da yake wannan magana ba nafsi bane da zan faɗa mana sai wanda da cikin larabawa sun faɗa ba a wani irin wannan kalmomi wannan na da to ajin namijin ma da yake wannan kalar namiji ne mai yawan complain namiji wanda ya aure ta amma wakai ke so namiji mai yawan surutu duk abin da kika faɗa sai kin ji shi a wani guri namiji wanda kullum shi ina za ka je aiki na dawo daga aiki a baki kawai sun da suka je wannan mata ta ji a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga ma'auna da abu jahar za ta aure ka ta ce wannan matsalar ta shine su ulufin lamalala bai da sana'a bai da kuɗi me za mu ci shi kuma wannan baya da tangarsa daga kafaɗarsa wasu daga cikin malamai suka ce ai shi kullum yana zai tafiye sai ya ajiye ciki wata shida da shigar shi ba ga ne yawan aiki ne wannan a wannan mutum da zai da safe yamma ya dawo ki ga abinci ko ba haka ba to duk irin wannan sufofin tunda magana ce dai ta larabawa ba nasi bane da haka duk namijin da ya karɓi irin wannan sufar da kufofin mara kyau bai kamata ta aure shi ba shi sa addini ba da dama idan a takun man tardauna da dinahu wa khuluqahu fa zawwijuhu an kun yadda da addinin mutum da ɗabi'a ta ku aura masa matsalar shi ne gaba ɗaya mun manufa auren mun canja mun canja manufa auren shi namiji yanzu namiji da aka san shi da kwazo duk namijin kwarai ba zai sama a cikin mai da matarsa ake yi ba amma wani mutum ya tunani yake a auren jari to ka ka aure auren jari iyayen mata ka su suka ma kaza suka ma kaza ji ka samu control ba za ka yi control ta ba ko Allah ta tabaraka wata'ala bari gaya muku idan zai ba mu doka sai ya gaya mana ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza sannan sai doka ta biyo baya annabi ja'ala lakum al-abda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai ne fala taj'alu lillahi andada shi shin da kafin gina sama ya saukar da ruwa ya ba ku abinci tun da shi kaɗai ya rubuta to kada ku samu kishiya wata rana ka ɗauki tafsiri ko na musulmi da gumi ka karanta cikin suratul nahl tun daga wajen khalaqal insana a khalaqa samawati wal arda bil haqqi har ka je gurin alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin bin najmi hum yahtadun sai Allah ya gamba ma abin da rayuwa ka bukata yayi ma hadda halittarka sai ce akuman ya kuluku kamar na ya kuluku a falata da karu namiji yana so ya samu control a kan matar shi shi ne zama yana iya ɗaukar responsibility na mace shi <coughs> muna ganewa kar ka zama wani lusari ka zama wani rahu Allah ta ala ya samu dace a kan irin soyayya da ake yi a wannan lokaci da abubuwa da ba su dace ba wanda kuma bayan an shiga daga ciki sai a dinga samun matsala so mutane abin da ba su gane ba shi ne kar ka taɓa yadda mutum da za ka aure ka kai ko wasu ba za ka aura ba kar ka yadda wani abu na banza ya shiga tsakanin kai da ita idan wani alaƙar banza da mace a waje sannan ka aure ta to kai abin zargi ne a ta. ita ma a bar zargi ce a wajenka sannan da yawa mutane abin da ba ka ganewa yau da kika zo kai saurayi kai da ya hau ki ya kishin ki waye da sauransu to tunanin shi ne ba da shi kika fara ba dama sun kin yi da wani kin saba to kai ma kuma ta fara ma tunani dama kai na ka saba yi da wata kai na ka saba yi da wuta da haka daga lokacin kun ɓata wa kanku wato zaman ku kana kallon a mutumin banza kana kallon ta a mutumin banza sannan kuma ya shi namiji alfahari ya ji cewa bai taɓa mu'amala ta banza da wata mata ba sai mata da aura wannan abin alfahari ya ishi mata alfahari da cewa bai taɓa yin mu'amalar banza da wani namiji ba sai mu je ya aure shi sa ga iyayenmu da yayyenmu da yake suna da hankali da tunani mata da kin shekara arba'in zuwa sama arba'in zuwa hamsin sittin saba'in wanda lokacin yarintar su sai ka sami yarinya dubu ba taɓa samun namiji ya yi mata haka da jin jin daɗi ba shi sa suka rayu cikin karamci cikin mutunci suka haifi yara irin mu a halin yanzu saboda sun kiyaye mutuncin sun kiyaye kimar su amma yanzu fa ka'idar rayuwa ce aljaza'u min jinsil amali ka'idar rayuwa ce duk da hadisi ne wanda amma bai inganta ba a cikin musannaf na Abdurrazzaq kamar ta jini ku dan idan kana son ka su zauna lafiya ka kyale ƴaƴan mutane su zauna lafiya ka kyale ƴaƴan mutane su zauna lafiya zubar da mutuncin ki kike lokacin da kika je kina soyayya da wani kika yadda wace kin waye ko wannan wayewa ce ba wayewa ba ce zubar da mutunci kuma kike kuma zubar da mutunci na kan mutumin da ya aure yarinya dalilin da ya sa ya auri yarinyar shi yana da gida sun rabu da matarsa yana da gida sai wani je ya ko wata sai kawo gidan sai ya gina da ita shi ma kuma ya yi gina da ita a rediyo wannan lokaci wannan dalilin ya sa ya cewa ya kamata ya aure ta da ya aure ta duk lokacin da sallar isha ta ya wuce bai dawo gida ba to zargin da take shi ya tafi kanci duk lokacin da ta fita unguwa ta je wani guri ta take ba dawo ba abin da yake zargi shi ne ta tafi iskanci da karshe da auren wallahi al'azim rabuwa suka yi duk abu ku kare mutuncin kanka a duniya da a mutum ke gano cewa wannan mutum ne kirki ce ba ki taɓa yin komai ba wanda ba ka ta gane kai mutumin kirki ne ba ka taɓa yin komai za ku ji daɗin zaman ku a duniya amma kin zo lagaza ko da banza ya zo ki miƙa mai baki ki miƙa mai hannu ki miƙa mai kaza saboda ne ai ƙauyanci ne ma wannan rashin sanin ciwon kai ne ayi wallahi ƙauyanci ne rashin sanin ciwon kai in kuma kai namiji wannan ɗabi'a ka ce wata rana za ka haifa idan Allah ba kyale kai ba wallahi za ka kana kallo ƴaƴanka suna yi ba yadda za ka yi ba na manta wannan yaron na Yunus Yelo wanda ake yin sa a danka da wata yarinya ta biyo shi akwai kuma magana da lauyan sai gaya mana mahaifin su yake cewa yake ni na san tsana ba zai yi ba wannan magana ta ba mu mamaki da kan sai ce ce na san ɗana ba zai yi zina ba ko san da biyu wannan mutum shi ya san tun da yake bai taɓa neman irin wani ba bai taɓa bin wani bai kuma ya tabbatar tun da bai baɗansa ba zai yi ba amma za a ɗauka wani waye ne sannan wani abu da yake san mu shine kun ga rashin yin aure da wuri ga wanda suke da dama yana jawowa da ana mutane aure shekara 13 14 15 16 yarinya ta kai 18 20 ta zata abin nan amma yanzu sai yi yarinya 25 ba aure ko in ya yanki ko bai samu ba wasu kai zama suna ya samu ya ga yarta to in za ta abu ba za ta yi abokin ka ake rubuta ta sai ka yi ba sai ka dinga bikin tunanin ka ba ne za ka yi bari biya mu gaskiya na san wani kes a gurin ba, ina so da ke ta mana tunani ne yarinya ce a kamo ta a wasu unguwa kusa da makaranta da ita da wani suna yin abin da bai dace ba sai a kai ta local jama'a kai ta ofisin hizba na wani local jama'a ɗan yau har sun je za su hira da yarinyar da wani sai ga mun zuri da wani lauya sai muka ja kamar da muka cimma malam da tsoron Allah wanda yarinya kan wani wanda ya hira da ita kuma ka ɗauki hotonta abin da ya samu haka shine idan aka fallasa ta a rediyo da biyu aure ta ai kamar abin da likitocin nan da suke akan yaran nan guda tara da aka sace ne suka dinga faɗa wasu wani ya ya ya ya da ita wai ke faɗa ba doka ba doka a likitanci kawai yanzu wani zai zai je a wurin yariya bayan ya ta iya yariya ya ya kwanta da ita yariya sai ku tattauna da sai ku nemo iyaye ta da take tun tana kan school a lokacin tana da 14 years of age ta ce lokacin ita sha'awa take damunta wannan a gaban mu ta faɗa ta ce kuma ta yi iya kokarin ta iyayen ta su mata aure ba wanda yake sai ta yi digiri me alaƙar digiri da aure ba alaƙar digiri da aure ni na yi digiri ina da aure ma na ta da ne yi digiri ina da aure shi ba ga shi an da ba very calm and distant me alaƙar digiri da aure akwai gani akwai gani likita gani wanda muka yi da auren ta zama yanzu ta zama ta zama ya mace ta mata consultant yanzu haka ta zama kuma tana da aure sai kayanta bari ya muku wallahi ka kare ɗanka daga zina mace ko namiji ya fi ta yi digiri guda uku don zai zama ta gama amma da mutuncinta a cikin rayuwarta wannan ya fi kima ya fi daraja manzala ta salama ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu tarbiyyar da su bu lalace ba wannan za su zama ne sanadiyya na shiga aljanna amma mun dade kai mun jaje wani mun dogara da karatun boko yanzu dukkan mu mun gaba karatun boko kowa zai samu aiki ne to da haka muna da bukatar wasu su boko amma muna da bukatar mutunci wannan yarinyar wannan dalilin yasa ta ringa bin wannan yaron ta rantse ta ce wallahi wani sa'i ta ga dai kunya ta ko karuwa ko karo baka isa da ta fara neman ka ba sai ka neme ta amma wannan yarinyar tana da karfin sha'awa ita take bin wannan yaron ta lallabo ta tafi da shi wannan wurin amma iyaye su suke mata aure wani mutum wani sai ringa tunanin mata yadda suke da kunya wai ai ba ta zo ta ce aure take so ba ya za ka nuna mana hankali ka ce wani zo ta ce ka mata aure ba in kana son gane suna son aure ko ba ta so ka mata auren ka sa ta a cikin gidan mijin ka ga za ka fito abin da za ta ce ma min haka ya na kuma fiya nu'idukum kuma minha nukhrijukum mu alaikum wa rahmatullahi na yi kokarin da su na kasa nake so na na yin ne wata ke ma a ba wani da a cikin addini ne yake dole sai ba haushi ki aura ne sai ba haushi ya ce aura ya muri igala igbo ibiyobiyo jawo wata ɗaya ba za ki aura amma da kullum yi nasiha da rashin mata shi ne kurin gajin shawarar iyaye mun ga cases na aure irin wannan mata daji dole sai mutum amma da karshe bayan an yi auren tarin da yanke shi kuma yi yaran ita bai karshe shi bai rufa miki a fili ba kin wani kin zo kin wulaƙanta alaƙar ki da iyayenki akwai abin da kake yin haƙuri da shi ba wajen yin haƙuri da shi ne wai in ka in ka haƙuri da shi ne wai ka yi daidai bane amma kullum mu rinka tunanin gaba kullum mu rinka tunanin gaba ba wanda ya hana ki aure shi ba wanda ya hana ka za ki gaza da waye duk wanda ya hana amma mu rika kallon implication ba haushen ma za ki zo ki dage shi kike so iyayen ki saboda wani dalili su ce a'a da ya karshe wani iyayen rabuwa kike yi da su ki je ki aure shi shekara ɗaya shekara biyu ya warke ba ruwansa da abin da zai same ki na iyayen ki ba iyayen ki ba ruwanki da su ba kaza ba kaza ba kaza ni shawarar da ba mu da shi ne gaskiyar magana karke da karbi da iyayen shi akan wanda za ta aura ana canja miji ba a canja iyaye ba wahayi bane ne cewa dole sai kin auruwa ne ba wahayi bane ba wahayi bane ne cewa dole sai kin auruwa ne wannan iyaye na su ne garkoki yanzu dan namiji mai hankali da tunani duk mutum da ya gane ba ta da iyayen da suke controlling ta ba zai aure ta ba ni yanzu idan mace ta zo tana so na ina san ta iyayen da suka ce kar ta aure ni ta dace sai ta aure ni sai mace da iyayen ta wallahi ba zan aure ta ba abin da zai iya da shi shine ki ya yi ka lallabe su ki yadda su wannan zai iya jurewa amma yanzu idan na aure ta bayan ta bata da iyayen ta ni ran da muka bata da ita ni ne ma zai iya ta to ni mun bata ba za ta ji magana ta ba to magana ba za ta ji haka dole aure ya shiga cikin hayaniya shi sa kullum mu ringa yin tunani mu abin da ke damu mu irin wannan soyayya ta wani a jalar ganin ka ringa ganin mutum in ba shi ba sai rijiya to wani bari biya miki sai kun yi soyayya ko na kuci gane wai da wani wani madness ne yasa yake maki soyayya da wannan wallahi sai kai da wani hauka ne yasa yake soyayya da wannan da hannu na ce daga ni sai shi ko ne ya faru gaskiya kun magana iyayen in kin daje ba ka so wannan kowai da ke duk abin da ya yi miki in dai ba kafin Allah ke ke da shi ba duk abin da ya yi miki iyayen ki sun miki abin da ya fi nashi ke ba ta gobewa ba ta saka alkhairi da alkhairi kuma kina tunanin yayi ya ce kike miki ba ta san shi fahimta yanzu fulani sai kira ba za ta auri ba wannan sani wannan mahauci ba nassi ne ba nassi ba ne amma in kika da ake cikin auri nan din ran da ya lakanta ki dan Allah ina zaki sai kama kama ne iyayen ne su ne asalin ki su ne komai naki kuma wallahi na san cewa zai wahala ka samu iyaye sun hana masu ta'auruwa ne wajen son zuciya ko da abin ta yi sun gina shi akan yare to rashin fahimta ne sa suka gina shi akan yare amma ba yin ke yi ba rashin fahimta ne ko zai ki fahimtar da su ko kuma ki haƙura in kin da haƙura kika yi musu biyayya wallahi tallahi Allah ku kin saki sai ya saka miki Allah zai saka miki ni ba na bari ba ki shawara wai ki gaba da gudu ne wa iyayen ki ba saboda in na bar ku ne shawara ba ran da shi kuka bata da shi kai kaddara da ku bata ba kun yi aure shekara ɗaya shekara biyu ya mutu kun ce a shi na gaskiya mata su shiga hankali wannan wannan majin kun da yake damun ku rin ganin iyayen ku ba ko bane akan saurayi wallahi ku daina nabin da kuke yi shi iya tafiya ta zalunci maza mu gaye ne ku ba a hankali Allah ya mu da yana shi ne eh, wannan ya tsoro da musamman da namiji ban gane ko yake tsakanin mace da namiji a'a akwai akwai mutunci tsakanin mace da namiji wanda bai saba ma shari'a ba kila a gurin aikin ka kuna tare da ita kila a makaranta kuna tare da ita kila wani yanayi a matsayin abokin shawara ba wanda zai ce ma wannan ba daidai bane amma ne irin abota ta yanzu wanda dai karshe irin wannan abota kana kallon da soyayya kullum kuna tare kullum kaza kullum kaza kullum kaza kullum kaza wannan soyayya ce muna gane amma idan abu ta ce gurin aikin mu daya ina da wani problem ita zan gayawa in zan yi kaza ni za ta gayawa wannan ina ganin ba matsala ne a ajin mu daya ita na kusanci da ita ina gaya mata abin aji tana gaya mu wannan duk ba matsala ne. ibn dole ya kamata kai da namiji amma ba matsala ne. amma ga abu kamar na shi in disguise ونجسر لجل شبكو أبكي فيه لجل شبكو أبكي فيه سمطة السلام عليكم